بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه tambayoyi da yan uwa suka turo wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin ina da sarƙoƙin gwal kimanin miliyan 15 malan ya zan yi wajen fitar musu da zakka sannan kuma ina da plaza kimanin miliyan ɗari biyu. na ji an ce zan yi amfani da darajar gidan ne da fitar masa da zakka ba a kudin hayar da nake amsa ba laimai da malin gida lafiya to na farko dai a shigwal mai zahiri mai tambayar mace ce ko to idan mace ce mai tarbayar gwal nan da take da shi a matsayin kayan tufa kayan sawa yake to a bisa abinda yake mafi rinjaye na kaulin malamai guda biyu shine babu zakka a kansa babu zakka akan gwal ɗin da mace take sawa kamar yadda yake matabar Malik da Shafi'i rahmatullahi alaihi sabanin mazhabar Abu Hanifa da Imam Ahmad da malaman hadith waɗansu daga cikin malaman hadith musamman na wannan zamanin da suka tafi akan cewar akwai zakka a cikin gwal saboda haka idan ta ɗauki wannan fatawa babu komai amma in ta ɗauki fatawar da ta ce akwai zakka to sai ta je wanda suka mata fatawar sai su nuna mata yadda za ta ringa fitar da zakkar ba kan kimanin ba kan kimarsa bane za ta fitar ne a kan nauyinsa in za ta fitar da zakkar idan ku namiji ne yake da wannan gwal din kamar ya saya ya ajiye saboda yana jiran auren 'ya'yansa mata in an zo yi musu aure ya basu to duk shekara zai fitar masa da zakka ko kuma ya ajiye don saboda ya yi tanadin dukiya kada kuɗi su salwanta baya so ya sa a ƙasa baya so ya bayar a rinka juya masa jari yana ajiye da su ne sai ya gabar ya sa su a gwal to wannan zai fitar masa da zakka duk shekara sai ya fitar da sai ya gwada nauyin gwal ɗin sai ya raba kashi arba'in ya fitar da kashi ɗaya idan alal misali gwal ɗin nauyinsa ya kai gram ɗari to sai ya fitar da gram biyu da rabi to gram biyu da rabi ɗin nan sai ya tambayi yaya kimar kuɗin yake a ran da zai fitar da zakkar yaya sa yake a naira sai ya tambayi gursumeti gram ɗin gol nawa ne a yau in aka gaya masa to sai ya buga gram biyu da rabi nawa zai kama a naira to nan shine zakkar sai ya fitar da shi wannan in namiji ne kenan shi namiji qaulan wahida in yana da gwal sai ya fitar masa da zakka na'am nisabinsa gram 85 ne gram 85 shine nisabin zakka in bai kai 85 ba babu zakka an fahimta shi yasa nace gram 100 ai hmm. misali ne wato misalin ai kaga inda na ce gram hamsin kaga sai a ce to gram hamsin akan wakala ana fitar masa da zakka kaga sai a ce na yi tuntube <laughs> na'am na'am na'am eh, eh eh nauyin za su duba shi ma dai haka din ne nauyin sai su raba shi kashi arba'in sai su fitar da kashi daya eh, ai mata ai zakka zakka ce babu zakkar mata daban zakkar maza daban <laughs> sannan sannan kuma tambayar ta biyu cewa tana da plaza imanin miliyan 200 ta ji an ce za ta yi amfani da darajar gidan ne na fitar masa da zakka a wato wanda yake da a bisa a sahihiyar magana gida wanda mutum yake bayar kamar plaza wanda yake bayar da kantuna haya babu zakka akan ita plaza zakkar akan kudin kudin hayan da ake ba mutum ne akan kudin hayan da ake bama mutum ne hmm. saboda shi ba juya shi ake ba yayin da ake fitar da zakka akan kimar kadara ta gida ko ta fili sai idan kana saya kana sayarwa idan kana saya kana sayarwa zaka sai plaza daga ka samu mai saya sai ka sayar masa sai ka sake sayan wata plaza ko ka sake sayan wani gidan ko ka sake sayan wani filin to wannan shine duk shekara sai ka kimanta wannan a ɗin wannan kadar ta ƙasar ka kimanta ta sai ka hada tare da kudaden ta ka fitar mata zakka amma idan plaza ce wanda yake ka ajiye kake san ka sanya yan haya suna kawo maka kuɗi to kuɗin su ma sai in sun shekara ba daga an baka zaka fitar musu da zakka ba dan yana daukan hukuncin almalul mustafad almalul mustafad ne daga kudin sun shigo maka zaka jira sai shekara ta kewayo kamar yadda fatawar sahabbai take akan almalul mustafad kuma shine mafi rinjaye sabanin matabar imam abu hanifa da yake cewa ba za ka jira shekara sai ta kewayo ba saboda haka da za ka karbi kudin hayan nan bukatu su taso maka ya zamanto kafin lokacin da kake fitar da zakkarka kudin sun narke a cikin bukatunka ba abin da ya saura babu zaka akan wannan kudin haya sai tukuna kudin sun shekara ko sun kai lokacin da kake saba saba fitar da zakka to sai ka hada su da sauran kudaden ka sai ka fitar musu da zakka abin da ya saura a cikinsu. su wannan mun yi jayayya da waɗansu daga cikin yan uwa suna ganin ta yaya za a ce mutum yana da plaza mai kima kuɗi haka a ce baya fitar mata da zakka amma wannan shine sahihin magana kuma akwai Sheikh bakar Abu Zaid yayi risala zakatul aqarat hmm. zakata wato kadarori na gidaje da da kantuna al-aqar shine abin da yake koma zuwa ga kasa kuma wannan shine mafi rinjayen magana waɗanda suka ce akwai zakka a cikin ita kanta wato a cikin ita kanta kadar ban ga wani asali gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa mutumin da yake da gonaki ga sahabbai nan suna da gonaki a Madina ba a karɓar zakka akan gonakin su a ce nawa ce kimar kasar ka to ka bada zakkarka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuna su'a yana taura su'at masu zuwa su karɓi zakka za su je su duba dukiyar mutum ba a taɓa samun wani an ce to wannan gonar taka nawa ce sau saboda aka fitar da zakkarta ba hmm. na'am na'am a ai su ne in yace ya sai to idan ya sai gol a sand ya sai gol ga 'ya'yansa mata bai ba su ba ko ya ajiye musu sai zai aurar da su ya ba su shi zai ajiye musu shi zai ajiye musu to sai in ya shaidar in ya shaidar cewa wannan gwal din na wancan ne amma ina ajiye da shi saboda haka sai ya zamanto hauzinsa hauzinsu ne amma su ma sai in kanana ne amma in manya ne hauzinsa ba zai zamanto hauzinsu ba idan manya ne saboda haka idan mutuwa ta zo masa za su koma cikin gado ta zamanto kyauta da ba a karɓe ta ba don kyauta ba ta cika sai mutum ya karba. sai ya yi hauzi to in balagaggiya ce dole ita za ta yi hauzi eh eh shi ne ce ya yi shaida ya shaidar a kan cewa gashi wannan zakaci tata ya danka mata sannan ya ce kawon ajiye miki mm. ya ce shi na bata amma zan ajiye mata ya shaidar a akan wannan na'am ba sharaɗi ba ne sai ya ba mu sauran mustahabbi ne dai ya adalci wajen bayarwa amma ba sharadi ba ne su ma in sun taso zai musu sannan wanda ya ce allah ya kara mana lafiya amin ina tambaya ne ko akwai zakka akan kudin pension wanda ake tarawa wakas ana cire wani kaso daga salari din ma'aikaci duk wata ana ba wa pension administrator suna ajiyewa har sai lokacin da mutum ya yi ritaya ko ah, ya sauke aiki ya yi resign e na taba amsa wannan fatawa akan cewar kudin pension da ake ba mu mutum babu ana yana daukan hukuncin almalul mustafa babu zakka a kansa saboda baka da baka da da iko a kansa ba za ka iya zuwa ka ce a baka kudinka ba kuma kudin pension din ba kai ne ka ajiye shi baki ɗaya ba akwai kaso wanda yake ma'aikatar kaci take bayarwa ma'aikatar kaci take bayarwa saboda ka kasancewar an sanya musu kaidi an ɗaɗɗaure kuɗin ba zai zamanto kamar kuɗinka da ka ba ma wani ya rinka juya maka ba shi kuɗinka da ka ba ma wani yana juya maka kowace za ka iya yankewa ka ce a dawo maka da kuɗinka bayan kwana kaza ko bayan kwana kaza to wannan kaga za ka fitar masa da zakka saboda kana da iko akan kuɗin amma kuɗin pension baka da iko akan sa ba za ka iya karɓansa ba sai tukuna idan ka bar aiki lokacin ritaya ko kuma ka yi resigning daga aiki shine za a baka shi in ku ba haka ba ba za a baka ba baka da ikon ka ce a dawo maka da kuɗinka to tunda ko wannan haka ne wannan kaidin ya sanya masa ya dauki hukuncin almalul mustafa saboda haka in aka baka kudin pension zaka zaka yi amfani da kudin ka ka biya bukatunka idan lokacin fitar da zakka ka yayi idan ka saba fitar da zakka sai ka duba haga abin da ya saura na wannan kudin pension sai ka hada da kudaden da suke hannunka sai ka fitar musu da zakka in ko baka saba fitar da zakka ba idan shekara ta kewayo daga ran da aka baka kudin pension din nan abin da ya saura ya zamanto ya kai nisabi to sai ka fitar masa da zakka tare da sauran kudaden da suke wajen ka. to sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya kanina ne ya dauki kudin mahaifinmu ba tare da sanin sa ba amma yanzu mun samo wasu daga cikin kudin muna so mu mayar mu mayar masa amma mun kasa saboda yanzu ya sa security sosai a wajen shi kuma idan ya kama mu wajen mayarwa zai iya tsine mana kuma ya cire al'amuransa a kanmu shi nake so na ji ko za mu iya yi masa sadaka sadakatul jariya da kudin ba za ku iya masa sadakatul jariya ba wajibi kuma yi masa da kudinsa wajibi kuma yin masa da kudinsa ku samu waɗansu wanda yake a wanda yake manya abokansa ko ‘yan uwansa makusantansa wanda za ku bi ta kansu don a mayar masa don a mayar masa da kudin nasa a yi sulhu tsakaninku kuma babu laifi wajen sulhu a iya yin faɗan abin da yake saɓanin abin da yake na haƙiƙa ba lallai a ce an ɗauke kuɗin ba a iya fasanin wata dabara da za a faɗa wanda za ta rage zafin abincin da an yi ne domin sulhu babu laifi kamar yadda ya zo a wato shi faɗan abin da yake ba daidai ba ba a yi rukusa a kansa ba sai a hali uku wajen yaƙi da wajen zancen da mutum yake da matarsa da kuma wajen yin sulhu tsakanin mutane na'am to su dai samu dai manya wato suna jin tsoron su bi hanyoyi dai da za su yi na dabara don su yi ba lalle gaskiya na iya gaya musu ba amma dai mafi kyau su samu wanda suke manya abokansa don su wuce musu gaba a san yadda za a faɗa domin a ije abinda suke gudu na ɓacin ransa to sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya dube malam ya faranta masa ya jiddada wa hajjiya rahama da magabatanmu baki daya Allah ya kula da tarbiyyar yaranmu Allah ya sa su fi mu nagarta amin ina da tambayoyi kamar haka a wannan tambayoyin sun yawa mutum ne yana fidda zakka ya kima yana fitar da zakka a a ɗaya ga watan almuharram to sai lokaci ya yi amma ba shi da kuɗi sai kayan kuɗi sakamakon nauyin kasuwa shin zai ci bashi ne ya sauke nauyi ko kuma zai jira zuwa ƙarshen watan ya samu kuɗi sai ya fitar e idan mutum yin zakka ta hau kansa saboda yana da kadarori waɗanda aka kimanta su mai kasuwanci ne da yake juyawa da aka kimanta sun kai nisabi zai fitar da zakka amma ba shi da kuɗi a lokacin ba shi da kuɗi a lokacin to zai iya ɗayan biyu ko dai ya ci bashi a ya biya in ya so idan kuɗi sun biyo sun zo masa in ya sayar da kayan kuɗi sun shigo sai ya biya ko kuma ya ƙayyade cewa gashi ana bin sa bashin zakka kaza inda ko da ajali ne ya zo sai an fitar da wannan zakka tunda idan mutum ya yi wasiya akan zakka sai an fitar masa tunda ta zamanto bashi a kansa eh, mafi kyau din in zai samu wanda zai bashi bashi ya biya ya karɓi bashin ya biya haƙƙin Allah da shi haƙƙin Allah babu mai zuwa ya nema ya ce ka biya amma ku shi wancan ka karɓa zai ta bin ya ce yaushe za ka biya ni yaushe za ka biya ni eh, to sannan ya ce mutum zai iya yi wa 'ya'yansa bishara da cewa duk wanda ya zo na ɗaya a ajinsu zai tafi umra da shi domin su yi ƙoƙari wajen karatunsu kuma wanda ya samu nasara ya tafi da shi ɗin kuma ko da yaro ɗaya ne ya samu nasara sau biyu ko sau uku a jere zai iya ci gaba da zuwa da shi ba zai zama zalunci a tsakanin yaran ba a ba zai zama to zalunci ba tunda ya kayyada shi da manufa ce wadda take kyakkyawa idan mutum yana wanka ko alwala yana cikin yi kafin ya gama sai ya hutu to zai ci gaba ne ko zai koma farko Allah ya baka farin ciki ya saka maka da aljanna Allahumma amin a zai koma farko alwala ba ta tab'id ba rabin alwala ah, ba za ka ce ah, ah, saboda haka tun da rabi ta yi. yanzu da ta yi rihi bar ka kammala ɗaya rabin ba idan ta kare ta kare gaba ɗaya ba rabinta ne zai kare ba na na gane eh wato tafsil ne saboda suna ganin cewa idan kai alwala ba kai sunnoni ba in dai ka cika ta tayi ba sai ka sake ba Eh, wannan haka ne ba ba ne sai ka koma amma mutum kai alwala kamilan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha alwudu fa manza da au faqad ƙasa faƙad balama ya hadisun yake ne hadisun Abdullahi bin ibn Asim Abdullahi ibn Zaid ibn Asim wanda ya ƙara ko ya rage faƙaɗe ita da wa balam ya yi ta'addanci ya yi kuma zalunci to saboda haka kaga bai kamata mutum a ce don ya ba suna sai kawai ci gaba da alwalarsa ba tun da farkon farilla wanke fuska ne sai ce to ai tun da kafin wanke fuska ne alwalar ta kare sai ya ɗora kawai haka ne bai wata farilla ba ta kare ba a gare shi amma kuma ya rasa wa'annan sunnoni yayin da ya fara alwala yayin da alwalar ta kare ya fara alwalar da wanke fuska sai ya zamanto cewar yayi bar sunnoni da ganga ya bar sunnar wanke hannu da shafa'a da kurkura baki da shakar hanci kuma a kun san akwai daga cikin malamai da suka ce wannan wajibi ne kamar yadda yake matabar Imam Ahmad kurkuran baki da shakawa da facewa a matabar Imam Ahmad da shakawa kai a matabar Imam afwan da facewa a matabar Imam Ahmad wajibai ne cikin wajiban sallah saboda haka dan ya fitar daga cikin saɓani ya fara alwalar tun daga farko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah magabatan mu Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu akwai alarama shi ma yana fama da jinya muna roƙon muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafa kafadunsa Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa ya kawo masa sauki waɗanda kuma duk suka yi mana wasiya da ba su da lafiya akwai dan uwan mu Bashir Ahmad da aka yi masa operation kwanan nan muna roƙonka Allah ka bashi lafiya akwai cikin ƴan uwanmu wanda za su yi tafiya wanda zai yi tafiya muna roƙonka Allah ka kai shi lafiya ka dawo da shi lafiya Allah kuma abin da zai je gare shi domin abin da za a yi ma iyalinsa Allah ka sa a samu nasara na hanyar magani abin da kuma iyalinsa suke nema na samun na samun karbuwa a jami'a daga cikin jami'o'in waɗansu ƙasashen musulmi muna roƙonka Allah ka ba su biyan bukata <clears throat> waɗanda kuma suke cikin tsanani muna roƙonka Allah ka yaye musu akwai ɗan uwa wanda yake cikin damuwa dangane da sha'anin wajen aikinsa muna roƙonka Allah ka yaye masa Allah ka sanya masa mafita daga gare ka ka yassare masa al'amarinsa Allah dukkan mu Allah ka yassare musu al'amarinsu Allah ka yassare musu kofofin falalarka Allah ka kawo sauki sauki a cikin halin da muke ciki Allah ka kawo mana arziki da wadata a wannan ƙasa tamu 'yan kasuwar mu muna roƙonka Allah ka inganta musu kasuwanci masu masana'antu a cikin mu Allah ka inganta musu sana'arsu waɗanda kuma suke manoma muna roƙonka Allah ka sanya musu albarka Allah ka saukan mana damuna mai albarka Allah ka saukan mana damuna mai albarka Allah ka sa a yi noma lafiya a gama lafiya wuraren da ake samun barazanar tsaro da ba za a iya noma ba Allah ka yaye musu Allah kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali halin da wannan jiha tamu take wannan gari namu yake ne na halin da ake cikin waɗansu na neman su tada tarzoma muna roƙonta Allah kai mana maganin su Allah ka ije fitina daga wannan ƙasa tamu Allah ka ije fitina a wannan gari namu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka yaye mana dukkan abin da zai kawo mana fargaba da razani da rashin kwanciyar hankali a wannan jiha tamu Allah ka ba mu zaman lafiya bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب